A wasikar da ya tura wa shugabannin ma'aikatar shigida ficin kaya a bisa umarnin da aka bayar daga ofishin ministan kudin ƙasa, shugaban hukumar duwan ta ƙasa kanal Abu Ubandawaki ya umarci jami'ansa su hana fitar da iskar gas daga Nijar har sai yadda hali ya yi, amma kuma ba tare da fayyace dalilan ɗaukar wannan mataki ba. Malam Umaru Mamadu kusa ne a ƙungiyar Sinarek ta masu kasuwancin iskar gas. In aka ce gas ɗin ya yanke to in akwai wanda ya shan wahala to babu kamar mu da muke sai da shi din nan aka ce kuma ya bar muna farin ciki da hakan kuma muna goyon baya, hakan domin Allah kawo ƙarshen wannan matsalolin da suke addaban mutane na rashi bayanai sun yi nuni da cewa sau tari iskar gas din da aka ware don amfanin cikin gida kan tsallakawa kan kasuwannin kasashen ƙetare ta barauniyar hanya dalili kenan shugaban kungiyar kare hakkin jama'a a fannin makamashi adade sai wadata malamin manuri ke ganin matakin mahukuntan dubara ce ta toshe hanyoyin fasa kwabri wani lokaci sai ka ga wa'ansu wanda ba su da uzuri na huta da iskar gas wa'ansu ɗauka ne suke yi da sunan nijar kuma sai a huta da shi ta sarande ko kuma ta hanya ma dai kai dai ga sanan dai to sai ka ga nan wurin mu muna samun karancin gas har farashi yana hawa in kana tuni kwanaki mako biyu uku haka baya an shiga cikin wannan halin to irin ɗauka wannan matakan yana da muhimmanci ga sarande. Sai dai kuma a ɗaya ɓangare za ta yiwu wannan abu ne da ke hangen mai da martani wa ƙasashen da suka yi ruwa da tsaki wajen ganin sai da yawo ta ƙaƙaba wa Nijar takunkumi a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli. An hana mu wuta, an hana mu zarga-zarga na motocin mu wanda abinci ma ya kamata ya shigo in ya zama to benin nigeria gazikin yana zuwa can to mu an kasar mu ta dauki matakai muke tsammanin wannan aniyar da aka dauka ta kare kasa ce ta kare al'umma ce Shi ma shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi ya nuna gamsuwa kan wannan mataki da ya ayyana a matsayin na kare darajar ƙasa, ko da yake kuma a cewarsa akwai wani hanzari ba gudu ba. Kasa wannan takunkumin na ECOWAS da na imowa burin shi don saboda ya sa yau talakan Nijar ya yi ma soji ta waye kenan dangance da haka ne muke son mu yi su soji shawara su yi hankali ana so a gama talakawa da su talaka su matsu su ce a'a kuma jiya da yau kenan duk abin da aka san yana ba da kuɗi a wannan ƙasar kokari za mu yi musu da waje shi don saboda mu samu mu gwada ma cewa ko kowa bai rike mu ba mai Allah yarda za mu yi ta cikin wannan kangi. A shekarar 2012 ne kasar Nijar ta fara haƙo iskar gas ɗinta wato shekara guda bayan soma ayyukan haƙar man fetur daga rijiyoyin mai na Agadem da ke jihar Difa. Alkaluma sun yi nuni da cewa ƙasar ta haƙo tan dubu sittin na iskar gas a shekarar 2020 wanda kuma akan yi amfani da shi a matsayin makamashin girke-girken abinci kafin daga bisani a fara fitar da shi zuwa ƙasashe makwabta najeriya da jamhuriyar benin a bisa al'ada hukumomin kasar kan dakatar da ayyukan matatar soraz da ke zandar a tsakanin watanni biyu na ƙarshen shekara don gudanar da ayyukan gyare-gyare abin da ya sa wasu 'yan ƙasa ke ganin watakila matakan rigakafin da aka saba ɗauka ne idan irin wannan lokaci ya zagayo don kaucewa tsinkewar iskar gas a nan cikin gida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.